yayin da aka bar su al'ummar da kansu su shiga kare mutuncinsu da matsayinsu da darajansu lallai zai taimaka yana da kyau kamar su 'yan sa kai din nan ya kamata ba su makamai masu inganci bai kamata ba su da makamai na gargajiya da suke amfani da shi ba wasu al'umman jihar adama kenan ke bayyana goyon baya da kuma jin daɗi game da taimakon da maharba da kuma yan kato da gora wato civilian jtf ke bada wajen yaƙi da masu tada kirba na kungiyar boko haram da yanzu haka ma ke iko da wasu sassan jihar adamawan su da 'yan sa kan sun ce suna nan daram a wannan yunkuri mr philip james shine masu sakataren kungiyar maharba na jihar adama gama abin da yake cewa eh, shawaran da zamu ba ruman gari duk inda ake wannan tarzoma don Allah in mutum yana cikin ɗaki ma ya kara shiga karkashin gadonsa eh domin mu ba gudu ba ja da ba wannan aiki riga mun shafa wuya ne eh, jini a wuyan mu domin haka muna nema kawai abin da muke roko addu'a shine babba shi ko Mr. Yommaris da ke ma jagorantar wani rukunin maharban ya fa buƙaci gwamnanin arewa da kuma masu hannu da shune da su ma su fita su bada nasu gudumawa to fafatan da muke yi dai Allah yana bada nasara mun ji daɗin haka mun gode kuma kamar yadda shi sakatare namu ya riga ya ce idan akwai taimakon za su yi mana amma muna roƙon taimako a kare mu saboda mu ji daɗi muna da iyalai a gida a ba mu muna kuka kuma shanin katri da su bindigogi na mu ko sun ba mu za mu yi mu mai musu amma rashin hanawa ne kuma jinkirin da suka yi ba su nemo tun farko ba shi ya kawo wahala na kuma ka mun fita mun fita ba maganan gudu wani abun burgewa ma yayin wannan fita shine hadda mata maharba da ke ma saba layan ba gudu ba ja da baya wallahi na ji abun ya ban haushi a zuciya na ina son same su gani da ido dai mu ke baki ji tsoro ba a matsayin ki na mace wallahi ban ji tsoro ba mata iri na zan iya ba su shawara jumure kamar yadda na jumure na su zo su yi kokori watakila su suna rike da manyan bindiga ke kuma gashi nan kamar bindiga wani irin me kika rike baki ganin su suna rike da manyan makamai za su baki tsoro so ban ji tsoron makamin su ba da sandan da ke hannunka shi zaka kashe mace ba za ka sata na wani ka kashe maciji da shi ba duk wannan ma na zuwa ne yayin da shugabanni da sarakuna da kuma wasu gwamnonin arewa ke yin kira ga jama'a da su fito su kare kansu Mr. Pipe Leshe kakakin gwamnan jihar Adama ya fa bayyana cewa an bari an ya Yobe an bari an ya Maiduguri yola ne za a ce ba za a yi ba kuma suna da taimako su ne ma suka fi sani wannan da wannan yanzu kamar soja na Najeriya wani an kawo shi daga bayelsa wani an kawo shi daga Enugu in ya zo cikin yola ba zai iya tasance waye ne dan yola waye ne dan maiduguri waye ne dan kaza bari ya gane ba amma kaga kamar civilian jtf nan da maharban nan daga kallon fiskan ka za su san cewa kai nan ba dan yola ba ne kaga za su yi taimako soja nashi ne fa ya yi harbi ya kamata mutanen su gane soja ba dan sanda bane nashi dama yaki ne ya gada yanzu a yola dai akwai kwanci hankali fiye da yake kwana bakwai ko takwas da suka shige da akwai sa in ta birjiya na shike na kaga ko zai gudu ko tayan mota ne ya fashe kaga mutane sun kama gudu akan cewa ai ai suna zuwa amma yanzu na hankali na kwance da haka dole ne a gode ma wa'annan da suka sa kansu a kuma gode ma rundan sojojin Najeriya. Karan zura watanni na cewa dakarun sojin Najeriya da 'yan sa kai na maharba da kuma 'yan kato da gora wato civilian JTA na fi samun nasara a wannan fafatawa da suke da 'yan bindiga na kungiyar Boko Haram a wasu sassan jihar Adamawa. Ibrahim AbdulAzizu. Sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.